Ƙungiyar haɗin kan Krista wato kan daga jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya da babban birnin tarayya Abuja ta gudanar da taro don samun maslaha kan matsalolin tsaro da suka addabi yankin. Taron wanda ya tattaro kan shugabannin kan daga jihohi goma sha tara sun tattauna ne don gano musabbabin matsalolin tsaro da matakan da shugabannin addinin Krista za su bi wajen kawo ƙarshen matsalolin don samun ci gaba a yankin. Reverend Yakubu Pam shine shugaban ƙungiyar kan a arewacin Najeriya da Abuja. Abuja. Dalili da ya sa muka kira wannan taro domin mu yi zama mu yi tattaunawa musamman akan abubuwa da suke faruwa da mu a nan arewa kashe-kashe da ake yi kuma muna samu jakuna akan mu je kudu mu gan suna kan gine-gine suna kan abubuwa masu arziki amma namu a nan sai ko mu gan jinin jama'a mu gan rushe-rushe da kuma kone-kone. amma me kuke sa ran cimmawa daga ƙarshen wannan taron mu hada kai tare kowa ya kawo nashi tunanin zuciya a nan ba wuya za a yi a samu shawarwari wanda su zama imani da taimako ga gwamnati da mu mu da kaimu da kuma masu lura da anguwa da kuma mu. Sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustapha wanda ya halarci taron ya ce gwamnati na kokarin samar da tsaro a Najeriya. Ina son tabbatar maki gwamnati ta sa abubuwa da yawa a kasa. Muna nan muna kokari a sayo makamai a kara sojoji don a tabbatar an tsare kasan nan. Su shugabannin addinai fa menene gudunmawansu? A koyaushe muna rokan su sarakunan gargajiya da shugabannin addinai a wannan sallan na je na yi magana da lamidan adamawa na je daura na yi magana da sarkin daura na je katsina na yi magana da sarkin katsina muna rokan su su faɗakar da kan mutane da kuma shugabannin addinai daban-daban su faɗakar da kan mutane su nuna masu akan cewa ba abin da muke bukata a kasan nan sai zaman lafiya in babu zaman lafiya babu cin gaba na zanta da wasu mahalarta taron daga sassa daban-daban pastor makogo hamis youth can leader of bauchi state gabanne ne na addini kuma su suke da jama'a domin su suke koyarwa a cikin ikkilisiya to in dai suka yi koyarwa irin yadda suka fada a nan to mutane za su fada ka da yawa za su samu kuma canji kuma kamar yadda kika ji da kunnen ki an fada ana bukatan idan mutum ko a gwamnati yake ko a siyasa idan shi mai bi ne ya nuna shi mai bi ne idan shi krista ne ya nuna shi Krista ne kuma ya tsaya ya kare abin da ya kunshi masu bi. Saboda haka in aka samu irin wayannan mutane a shugabanci me zai hana ya kawo canji a ƙasa? Sunana Honorable Princess Leah O. Solomon, ce chairperson na 19 Northern States and FCT Women Win Can. So da zama a Taraba State. Abin da nike duban Allah zai yi mana shine. Ɗaya abinda muka tattauna nan bari ya tabbata na biyu shi a tallafi matasa su samu abin yi economically don a tallafi mata su samu abin yi duk wannan matsala zai kawar Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce yana da yakinin taron zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro. A cikin wayannan kwanaki biyu za a zauna a duba abubuwa, a duba dalilan wayannan abubuwa, a duba hanyoyin da za a magance shi. Shi yasa yau mun haɗu duka muna nan mu nemi hanyoyi da za a samu zaman lafiya a arewa gabaki da domin yawanci fadan da ake na masu noma da kuma masu kiwo ai a arewa ake Taron ya samu halartar ministoci, mataimakin gwamnan jihar Adamawa, 'yan majalisun tarayya da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.